الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أمة الإسلام اليوم سننحي الحديث في العدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وسنتحدث عن مظاهر الاتباع في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله واعلموا أن للاتباع مظاهر كثيرة أهمها تعظيم النصوص الشرعية وإجلالها وتقديمها على ما سواها وعدم هجرها وعدم تقديم غيرها عليها واعتقاد أن الهدى فيها لا في غيرها وتعلمها وحفظها وفهمها وتدبرها والعمل بها والتحاكم إليها وعدم معارضتها وهذا من أبرز مظاهر الاتباع وقد تحدثنا على ما كان يفعله السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ومنها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وهو أن يجرد العبد متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتفي بالتلقي والأخذ عنه والعمل بما جاء به قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فلا اعتقاد ولا عبادة ولا معاملة ولا خلق ولا أدب ولا نظام اجتماعي واقتصادي ولا النظام السياسي إلا عن طريقه صلى الله عليه وآله وسلم وعلى وفق ما جاء به من أحكام وتعاليم بحيث تكون شريعته هي المهيمنة على جميع الناس وعلى جميع اعتقادهم وعلى جميع أقوالهم وأفعالهم يقول ابن القيم رحمه الله في كلام له عن قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم قال هو دليل على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين وهذه الأولوية تتضمن أمورا منها أن يكون أحب إلى العبد من نفسه لأن الأولوية أصلح الحب ونفس العبد أحب له من غيري ومع هذا يجب أن يكون الرسول أولى به منها وأحب إليه منها فبذلك يحصل له اسم الإيمان ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة من الرضا بحكمه والتسليم لأمره صلى الله عليه وسلم وإيثاره على كل من سواه وعلى كل ما سواه عباد الله هكذا يكون الأدب مع حبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وهكذا يجب أن يفعله كل مسلم الذي يرجو الله سبحانه وتعالى ويرجو يوم الآخر فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا وتوبوا إليه توبة نصوحا الحمد لله الذي تفرد عزا وكماله جل وتقدس وتعالى نسأله صلاح الشأن كله حالا ومآلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أمة الإسلام ومما يتضمن هذه الأولوية ألا يكون للعبد حكم على نفسه أصلاً بل الحكم على نفسه للرسول صلى الله عليه وسلم يحكم عليها أعظم من حكم السيد على أبدي أو الوالد على ولدي فليس له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أولى به منها ومنها يا عباد الله تحكيم الشرع والتحاكم له هذه هي السمة الفارقة بين الحريص على اتباع الحق وبين من اتبع هواه بغير هدى من الله يقول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ويقول جل جلاله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ومقتضى ذلك أن يحكم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة ويتحاكم إليهما ثم يرضى بحكمهما فيجعل ذلك هو الميزان الذي يزن به الاعتقادات والأقوال والأفعال والتروك فما وافقهما قبله وعمل به فيه وعمل بما فيه وما خالفهما رده وإن جاء به من جاء أيها المسلم بعد هذه الخطبة أو الخطب التي تدلنا على الأدب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تسأل نفسك أين أنت من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم قلبا وقالبا قولا وفعلا لا تكن ممن يدعي الحب وما قمت بواجبه وما أديت حقه فليتق الله كل منا فليكن حبيبا خالصا لله جل جلاله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم جعلني الله وإياكم ممن يقتدي برسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وممن يهشر معه صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها اللهم وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وحفظنا بالإسلام قائمين وحفظنا بالإسلام قائدين وحفظنا بالإسلام راكدين ولا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا واكثر لموتانا واقض حوائجنا وحوائج إخواننا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم عشرين ترى قوة ربيع الأول hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam dubu da ɗari hudu da arba'in wanda ya dace da bakwai ga watan sha biyu miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha takwas wannan ita ce hutuba ta shida game da ladabi da ya wajaba kowane musulmi ya yi game da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da nuna yadda ake son saso na hakika ba jabu ba ba son ‘yan bori ba muna fatan wannan hutubar da muka kammala ta tazan izina ga dukkan musulmi ya san yadda ake nuna ƙauna ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa uwana na daga cikin alamomi bayyanannu na san ma'aiki sallallahu alaihi wa da kiyaye haƙƙinsa ka zan mai biyayya ga dukkan abin da ya zo da shi akwai hanyoyi da matakai da kai ma za ka iya gane kana biyayya ko ba ka yi na daga ciki ya zan kana matuƙan girmama dukkan wani nasi na shari'a da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shi kana mutunta shi kana fifita shi kana gabatar da abin da ya kunsa akan duk wani waninsa wannan shine alaman biyayya da soyayya da ladabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akul kana da awan soyayya kana kaurace ma koyarwan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kana gabatar da wani hukunci saɓanin na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ko ka aikata sai ka yi imani ka yarda cewa cikin abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shirya take ba a samun shirya a wajenka ko a bayan abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi bata ce in ka sake ta sannan alamomi na ladabi da san manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a ga kullum kana koyon koyarwansa don ka fahimci hanyar rayuwarsa ka gane sunnarsa har yanzu a ga kana kiyayewa bayan ka fahimta kana tadabburi daga nan kuma sai ka aikata abin da ka koya ka fahimta ka kiyayen nan wannan kyakkyawan ladabi kenan da ƙauna ta asali da soyayya ta gari ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma duk abin da ya bijiro maka kamai da shari'ar Allah da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam alƙali abinda duk shari'an Allah ta yanke kada ka yi mu'ahada kada ka bijire masa ka rungume shi hannu biyu in ka sami kanka akan haka tabbas hakan yana daga cikin mafi bayyanan dalilan bibiya da koyi da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cikakken ladabi a gare shi na daga ciki da abin da za ka yi ka tambaya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi, e eh, ya yi, to yaya ya yi ga yanda ya yi sai ka yi yanda ya yi iya iyawanka. Ya yi a bai yi ba, ya yi umarni bai yi ba, ya ga ana yi ya tabbatar a a to ka bashi ba alkhairi ciki. domin babu alkhairi sai bin abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi saba ma hakan sharri ne iyaka biyayyanka da ɗa'anka ta zanga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Amsan hanyar shiriyar ta zan daga manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala a aya ta ashirin da ɗaya suratul ahzab yana cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera tabbas hakikatan kyakkyawan abin koyi ya kasance gare ku daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma faga wanda yake fatan rahamar Allah yake fatan dacewa gobe kiyama wanda yake ambatan Allah tuli jama'an musulmi babu aƙida ingantacciya babu ibada amsashiya babu mu'amala ta gari babu ɗabi'u na majalla babu wani tsarin zamantakewa babu wani tsari a siyasance ta siyasa babu tsari na tattalin arziki sai wanda ya dace da koyarwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma dole ya zan ya yi daidai da abin da ya zo da shi ga masoyi amma ga mai ladabi gare shi ya zan shari'ar da ya zo da shi ita ce take jagoranci a bisa dukkan wata doka Allah ya ji kan ibn al-qayyim ya yi takaitaccen bayani a aya ta shida ta suratul ahzabi wadda take cewa annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya fi cancantar a gabatar da shi a so shi a yi ladabi gare shi a bi umarninsa a hannu barin abin da ya hana ga muminai fiye da rayuwarsu da ransu annabi ya ce to rayuwarka da ranka dole ta bi abin da ya ce ko da a ganinka akwai hallaka nan ne tsira kike wannan dalili ne wanda duk manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin zuciyarsa bai fifita shi a ƙashin kansa ba to ba shi cikin muminai annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wannan gabatuwa na ka ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ƙashin kanka akan dube shi ta mahanga daban-daban daga ciki ka so shi fiye da yadda kake son kanka domin fifita wanda kake so yana nunan asali da cikan so don haka rayuwarka kamai da ita ba komai ba akan rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa ba abin da ɗan adam yake so kamar rayuwarsa to ya miƙa ta ta zamfansa ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wajen biyayya da ladabi da ɗa'a ga duk abin da ya zo da shi a nan ne kalmar imani za ta tabbata a zukatan masu da'awata. kuma e, in ka yadda san annabi ne farko sallallahu alaihi wasallam a dukkan al'amarinka kuma san tana da cikakkiyar kamala a zuciyarka to sai ka zama bi ta zaizai wajen yin manzon Allah da'a abinda ya ce shi za ka yi kuma ka yadda ka ji daɗi ka miƙa wuya ga duk wani hukunci ko wanda kake so ne ko wanda ba kana so ba in dai daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam. sannan ka fifita shi akan duk wanda ba shi ba har yanzu na daga cikin ladabi da nuna ƙauna da soyayya ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ka yadda shi zai hukunci a kanka ƙwarai kuwa fiye da yadda bawa mai gidansa ke hukunta shi fiye da yadda ɗa mai ɗa'a mahaifinsa ke hukunta shi kai ka mika kanka ba ka da wani tasarrufi sai abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce domin shi ne ya fi cancanta da kai fiye da kai kanka na daga ciki ta mahangan yadda kake nuna fifita manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam duk wata matsala ta taso maka ka bincika ya annabi ya ce ka gudanar da wannan matsala bisa koyarwa ta shari'an da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan shi ne babban bambancin da ake samu na sufar wanda ke kwaɗayin koyi da kwaikwayo da so da ladabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda duk ya ji annabi ya faɗi sai ya kama sai ya aikata sai ya kasa sai ya tsare da bambancin wanda yake son zuciyarsa yake tafiya ba a shiryan mahalicinsa ba subhanahu wa ta'ala a aya ta 61 suratul nisa yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'awila. ya ku waɗanda kuka yi imani wannan lambar girma ce Allah ya baku an ɗaga ku sama daga biliyoyi na al'umma an kira ku da sunan imani ku gode da wannan lamba ku gode da wannan daraja ku tabbata masu imani tabbatan ku masu imani shine Allah wa ati'ur rasula ku yi ma Allah biyayya kana ku yi wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama shugabanninku malamanku ku yi masu biyayya in sun bi Allah sun bi manzansa rayuwa fahimta na iya bambanta zurfin ilimi na iya bambanta ana iya samun saɓanin fahimta to duk sanda kuka sami saɓanin fahimta to ba in ja za ku yi ba ku mai da shi zuwa ga ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala in kun nemi ƙarin bayani ku mai da shi ga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka inda kuka sami bayani a ɗayan biyun nan to ku tsayu a kai kowa ya saki nashi amma da sharaɗi idan hakun yadda kun kasance kuna imani da Allah ne ba kuna gabatar da son zuciyarku ba idan kun yadda kuna imani da sakamakon lahira ne ba kuna son ku sha taushen duniya ba yin haka shi ya fi maku alkhairi kuma ya fi kyau ga duk wani fassara da tawili da kutun gwilar da za ku yi bauɗiya jama'an musulmi wannan yana nuna mana dukkan al'amuranmu ya zan littafin Allah jalla jalaluhu da sahihiyar suna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ce za ta yi mana hukunci sannan in mun kwaso rikita-rikitanmu a wannan kotu za mu kai hukuncin kana duk abin da Allah ya hukunta mu yadda da hukuncin Allah da manzansa mu sanya wannan shine ma'auni wanda za ka auna imaninka da aƙidarka da zancenka da aikinka da duk wani halin da kake samun kanka a ciki na ka aikata ko kai turjiya kada ka aikata abinda duk muka ga ya dace da ƙur'ani da sunna mu rungume shi hannu bibbiyu alkhairi ne abinda duk muka ga ya saba ma kitabu wa sunna mu guje shi mu nisance shi tsabagen zallan madan shari ne kuma zai kai mu ga hallaka ne a takaice kwarai yan uwana mun samu sati shida kenan yau da yaddan Allah subhanahu wa ta'ala muna bayani yadda ake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda ake ladabi gane shi da alamomin kai mai so ne na gaskiya ko ko ɗan jabu ne to cikin wannan bayani ya wajaba mu tsaya kowa ya tambayi kansa wani matsayi muka tsinci kanmu bayan bayanai a matsayinmu na masoya shin muna son annabi hakikatan shin muna ladabi gare shi haƙƙan shin kyawawan abin da muke da'awa na sansa haka yake a zuciya da bayyane da zantuttuka da ayyukanmu kowa zai iya makansa hukunci inda muka samu daidai mu yi godiya ga Allah mu roƙi Allah tabbata a kai inda muka samu naƙasu ko kuskure mi maza maza mu kammala naƙasunmu kuskurenmu mu tuba mu gyara matukan kana numfashi akwai dama gaba gare ka wa abin rabbaka hatta ya ati ya kalekinu bauta ga Allah ana yi ne sai ranar da ɗigon numfashinka ya fita kuskure kuma ɗabi'a ce ta ɗan adam dukanmu muna iya yi amma babban mai kuskure wanda zai ƙi gyarawa in an gaya masa ko ya gano mafi alkhairin mai kuskure wanda in aka ankarar da shi zai ankara aka faɗakar da shi zai faɗaka aka gyara masa zai gyara Allah ka sa mu cikin masu jin gaskiya masu an san gaskiya masu aiki da gaskiya Allah kada ka sa mu cikin masu wa gaskiya masu ƙin gaskiya masu shure gaskiya Allah muna roƙonka ayyukanmu na alkhairi Allah ka an san mana ka ƙara mana zimmanninka aikin alkhairi Allah ka hana mu Allah kada ka ba mu daman saba maka inda muka yi kuskure ko tuntube Allah rayuwanmu na cike da kuskure da tuntube Allah ka yafe mana Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya ka azurta mu da halal da lafiya za ta ci duk inda muke Allah muna roƙonka cututtukan da ke jikunanmu wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah kai mana maganinsa. Allah muna roƙonka bukatunmu na alkhairi da wanda muka furta da wanda kai ka san abin da ke cikin zuciyarmu za mu furta, ya Allah ka biya mana. dukan wani abu na shari da wanda muke gani da wanda idanuwanmu ba su iya gani bayyanannunsu da ɓoyayyunsu Allah muna roƙonka ka kare mu barin su ka kare mu barin su ka nisanta su barin mu ka nisanta mu barin su magabatan mu iyayen mu malaman mu sauran ƴan uwan mu Allah ka gafarta musu Allah ka sanya goben mu tafi yau din mu kyau an mu gamu da rahamarka ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أفوا bari in yi tsokaci saboda tambayoyi a kai ya yi yawa kuma ana kakan wannan abu da ake tambaya ne zakkan noma da yawa suna tambayan gero masara dawa dauro shin duk abu ɗaya ne wajen zaka in ne buhu ɗaya nan biyu nan uku can sai in haɗa a'a a jinasin ne masara danginta kowace iri ne haɗe gunguru masara ce jinsi ɗaya ne amma ba dawa take ‘yan uwarta ba kuma gero ba ‘yan uwansu ba ne amma gero da dauro duk abu ɗaya ne dawa farfara da mori da menene da ƙaura duk koma wace iri ce sunanta dawa dawa ce kala ɗaya ne don haka inda za ka noma jero ko dauro ka sami buhu uku can sai ka noma masara ka sami buhu hudu to sai dai ka yi sadaka ba zakan dole saboda kowanne zaman kansa yake yi balantana kuma shinkafa ko wani abu mai kama da wannan ita shinkafa kowace iri ne ga sunan sun fi goma sha kalolinsu to duka abu ɗaya ne ko da eh, wadda mukan ce mata buza gadi ne da kilaki ne ko kuma yanzu naji sukan ce mata zanga-zanga <laughs> da wasila duka dai abu ɗaya ne matukan shinkafa ce ala kulli halin kuma da yawa ana tambayoyi kaman adadin me in na samu ya waje ba na zakka to mun dai sani sa'i ɗari uku ne ausiki biyar mudunibi dubu da ɗari biyu sun za ka iya aunawa da kanka madalla mudunibi shine cikin tafin matsakaici to in kai tafin kaso dubu ɗaya da ɗari biyu za ka kasa goma ka ba da kashi ɗaya ɗan ƙoƙon nan ko ɗan kofin nan da ake cikawa so hudu a ba da zakkan kono to kowane ɗaya shi ne mudinibi sa'i kuma ciki hudu to shi ne in ka ɗari uku zakka to in muka dawo shi sa'i bai kai tiya ba bai ƙarasa tiya ba bisa ƙiyasi da awo in kai buhu biyar kamar da rabi haka sai ka ba da zakka ɗaya bisa goma shi zakkan noma ɗaya bisa goma ne in dai Allah ya sa ruwan sama ne kuma shi muke magana yanzu Ka kasa goma buhu goma buhu ɗaya buhu ɗari buhu goma buhu dubu buhu ɗari ka yi godiya ga Allah inda kai za ka yi ba ruwan ai ka ji jiki wake abinci ne a'a da waken soya da waken gida wai abinci ne to ma sai an ce <laughs> duk za a yi musu zakka kuma duk wake ne waken soya ma ai ya bi waken gida tsada wani lokaci ko gina jiki ma an ce ya fi wai kwarai kuwa dukkan kayi waken soya buhu hudu kayi waken gida buhu hudu kana da buhu takwas sai ka kasa goma ka ba da kashi daya 50-50 rabi rabi kwarai kuwa in kuma akwai wanda ya fi daraja za ka ba da wanda ya fi daraja fabi wa ni'ima a zaka an yadda kai in kana so ka ba da wanda ya fi daraja amma ba a yadda ka ba da na ƙasa ƙasƙanci ba sannan in wanda wani ne hukuma za ta ansa ita kuma an haramta mata ta ƙwace wanda ya fi nagarta wa iyakun wa ka'imu amwalihim fattaki da watan mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainal lahi hijab sannan akwai tambayan da wasu suke yawan yi to ni na ci bashi ne hmm. kuma an ce zan ba da buhu kaza ne to sai na biya bashin buhunan nan sannan in fidda zakka koko sai na biya bashin kuɗin da na ci sannan in fidda zakkan noman kenan nawa ake sai da hatsi dubu kaza ne na ci bashin dubu ɗari biyu saboda haka na ware na dubu ɗari biyu biyan bashi abinda ya saura in ya kai nisabi mai zakka a'a inda za ka ci bashin miliyan ɗaya sai a rashin sa'a ka sami buhu goma na masara to sai ka fi da buhu ɗaya a nan ba a maganan bashi a zakkan noma ba kaman kuɗinka ne da kake bin bashi ko ka ci bashin kuɗin wani kuma ga kuɗi kana juyawa ya isa zakka nan za a ce sai ka biya bashi sannan wasu suna tambaya to mu mun haɗa gwiwa ne muka samu buhu bakwai ko shida sai kun fidda zakka za ku raba eh yanda kuka hada gwiwan nan kuka noma haka za ku hada gwiwa hadda hannun ku ba talakawa a takaice da yawa ana waɗannan tambayoyi shi yasa muka ga mu ɗan faɗi a hakan kila a ɗan fahimci manufar Allah ka datar da mu ka ba mu damina mai albarka baɗin baɗaɗa abinda aka samu bana Allah ta'ala ya sa mashi albarka wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu